Masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya da farko a cikin muhimman kanin su. Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani shirin dakile kashe-kashe a nan Plateau kana sojojin sun tarwatsa sansanin IPOP tare da kwato makamai. FEMA ta yi gargaɗin samun ambaliyar ruwa a Abuja. NCDC ta ce jihar Kano ce kan gaba a yawan masu cutar mashako a Najeriya. labarin ƙetare kuwa algeria ta nuna buƙatar shiga ƙungiyar ƙasashen brics sai kuma a fagen wasanni inda kanu ya zama shugaban ƙungiyar 'yan yimba tsakanin labaran kenan yanzu ga cikakkunsu mai karatu suleiman hassan za mu fara labaran ne da batun tsaro inda rundunar sojin najeriya ta kaddamar da wata runduna ta musamman domin kawo ƙarshen wato kashe-kashe a nan jihar filato wadda aka yi wa lakabi da operation haƙorin damusa ta hudu babban hafsan sojin ƙasa na najeriya manjo janar taurin lagbaja shine ya kaddamar da sabuwar rundunar ranar asabar a karamar hukumar bangu ta jihar nan domin kawo ƙarshen hare-hare da kisan jama'a babu gaira babu dalili a mangu da wasu sassan nan jihar plateau baki ɗaya ku ci gaba da bibiyar tashoshin unity tv da rediyo inda za mu kawo muku cikakken wannan rahoto a labaranmu na gaba to har yanzu dai game da batun tsaron inda rundunar sojin najeriya ta ce dakarinta na operation hadarin daji sun samu nasarar kashe wasu 'yan bindiga a jihar zamfara dakarun sojin najeriya sun ce sun samu nasarar ce a ranar 20 ga watan yulin nan na shekarar 2023 bayan kai su mame maboyar 'yan bindigar wadda hakan na cikin zimmar sabon hafsan sojin ƙasa manjo janar taurin lagbaja na ganin an dawo da zaman lafiya a jihar da kuma yankin arewa maso yammacin najeriya sojojin sun kuma samu nasarar tarwatsa sansanonin 'yan bindiga da dama a ƙauyukan mutuwa da gudu wato guda ta tudu da kawar da tandayawa da gidan kare da kuma mahuta da kuma gyado da ke jihar zamfara da sokoto sai dai an yi ta'artabu tsakanin sojojin da kuma 'yan bindigar inda daga bisani sojojin suka fi karfin 'yan bindigar da kuma samun nasara a kansu sun kuma samu nasarar kwato bindiga da harsasai da kuma babura guda hudu daga hannun 'yan bindigar haka ma a irin wannan simame da sojojin suka kai karamar hukumar maradin sun samu nasarar kashe 'yan bindiga hudu da hana su shiga ƙauyen wato yayin da wasu suka tsere da raunukan bindiga. har wa yau dai game da batun tsaron inda rundunar sojin najeriya tare da haɗin gwiwar jami'an tsaron farin kaya wato dss suka lalata sansanin 'yan ta'addan ipop da takwararta ta esn a birnin asaba na jihar delta cikin wata sanarwa da rundunar ta wallafa a shafinta na twitter ta ce jami'anta sun kaddamar da simame a kan sansanin 'yan awaran da ke tsakiyar babban birnin wato babban dajin asaba da safiyar asabar inda suka samu nasarar kwato makamai sojojin sun yi nasarar ko musayar wuta da 'yan bindigar a lokacin su maman inda daga bisani 'yan bindigar suka gudu daga maboyar tasu sanarwar ta ce sojojin sun kuma wato kama ɗaya daga cikin mayakan na 'yan awarin ta'addan ipop ɗin tare da kwato bindigogi biyar ƙirar ak-47 da manyan bindigogi masu sarrafa kansu guda uku da wata ƙirar g3 da ƙaramar bindiga guda ɗaya sauran abubuwan da dakarun sojin suka kwato sun haɗa da kwansan saka alburusai biyar da gatari da kuma tutar ƙungiyar ipop babban hafsan sojin ƙasa na najeriya manjo janar tauril lagwaja ya yaba da irin namijin ƙoƙari da sojojin suka yi tare da sauran jami'an tsaro a yunkurinsu na kawar da ayyukan 'yan ta'addan da ke addabar yankin tare da maido da zaman lafiya wani magidanci mai shekaru 32 david shudola wadda ake zargi yana da taɓin hankali ya jefa garin ibara da ke ƙaramar hukumar remo arewa ta jihar ogun cikin rudani a ranar juma'a bayan da ya fille kan wani dattijo mai shekaru 84 mai suna alfred okpadipe sai dai 'yan sanda a jihar sun harbe mahaukacin bayan da aka ce ya bijirewa kama shi wani faifan bidiyo mai tsawon minti tara da daƙiƙa takwas da aka yada a kafofin sada zumunta na intanet a ranar juma'a ya nuna gawar mahaukacin a ƙasa sannan nesa da shi ga ana ganin wani kai da ake zargin na dattijan da ya fille ne wani ganau wadda ya yi magana a cikin faifan bidiyon ya bayyana cewa mahaukacin ne ya kashe dattijan wajen fille masa kai jami'ar hulɗa da jama'a ta rundunar 'yan sandan jihar ogun omotola odutola ta tabbatar da faruwar lamarin a wata sanarwa da ta fitar a abekuta a ranar juma'a hukumar bayar da agajin gaggawa ta birnin tarayya abuja wato fema ta yi gargaɗin samun ruwan sama mai ƙarfin gaske da zai iya haifar da ambaliya a babban birnin ƙasar na abuja da wasu jihohin ƙasar nan a ranakun asabar da lahadi cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ranar juma'a mai dauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na hukumar inkeci isa ya ce hukumar na gargaɗin ne bayan hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta yi hasashen samun ruwan sama mai ƙarfin gaske haɗe da iska da ambaliya da zaizayar ƙasa a wasu sassan jihohin katsina kano bauchi plateau taraba da kuma Abuja hukumar kula da yanayi ta ƙasa wato naimet ta yi hasashen cewa za a samu ambaliya tare da batsewar koguna da iska mai ƙarfi da zaizayar ƙasa da walƙiya da kuma tsawa hukumar ta naimet ta yi kira a sauya matsugunai ga al'ummomi da suke cikin hatsarin fuskantar ambaliyar wadda za ta iya lalata dukiyoyi tare da haifar da cututtuka babban daraktan hukumar bayar da agajin gaggawa ta birnin abuja dr abbas idris ya ce hukumar ta sanya jami'anta cikin shirin ko ta kwana domin fuskantar matsalar haka kuma ya yi kira ga mazauna birnin da su rika la'akari da gargaɗin da hukumar ta fitar tare da kaucewa yin tuki ko tafiya da ƙafa a lokacin da ake tsaka da ruwan sama tare da kaucewa tituna da ruwan zai iya mamayewa ya kuma nemi jama'a da su yi gaggawar tuntuɓar hukumar idan suna buƙatar taimakon gaggawa daga gare ta. yara biyu sun rasa rayukansu a wani gini da ya rufta a titin ajawo da ke unguwar ikorodu ta jihar lagos hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta ce lamarin ya faru ne da safiyar asabar yaran 'yan shekara tara da kuma bakwai sun makale ne a lokacin da aka tangare wato gidan da ke makwabtaka da su ya fada a kan gininsu a lokacin da ake ruwan sama kamar da bakin kwarya. ji coordinator hukumar nema a yankin kudu maso yammacin najeriya ibrahim folarinye wato forinyola a cikin wata sanarwa hukumar ta ce ba a samu kai agajin gaggawa ba a lokacin domin ceto rayukan yaran rahotanni sun bayyana cewa nema ta jajanta wa iyayen yaran da lamarin ya ritsa da su tare da addu'ar ubangiji ya ba su ikon jure rashin hukumar kula da gine-gine ta jihar lagos wato lapska ita ma ta je wurin domin da lamarin ya faru domin tantance abin da ya faru tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ya halarci ɗaurin auren ɗaga gwamnan jihar borno muhammad Baba Gana zulum daurin auren wadda aka gudanar ranar asabar a babban masallacin jihar da ke maiduguri kusa da fadar shehun borno abubakar ibn umar garbai elkenemi ya samu halartar manyan baƙi daga faɗin ƙasar nan tsohon shugaban najeriya shi ya yi wa ɓangaren ango walitaka inda ya karɓawa ɗan gwamnan na barno amaryarsa mai suna ummu khaltum cikin mutane da suka halarci ɗaurin auren akwai mataimakin shugaban ƙasa sanata kashim shatima da gwamnoni masu ci da kuma tsaffi da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro malam nuhu ribado da 'yan majalisar tarayya da sarakunan gargajiya hada da 'yan kasuwa daga ciki da wajen jihar ta borno to a ɓangaren kiwon lafiya kuwa cutar mashako ta hallaka ƙananan yara uku tare da kwantar da bakwai a asibiti bayan ɓarkewarta a ƙaramar hukumar makarfi da ke jihar kaduna kamfanin dillancin labaran najeriya wato nan ya ambato sakataren lafiya na ƙaramar hukumar makarfi malam aliyu alassan na tabbatar da hakan a lokacin zantawa da shi ya ƙara da cewa an samu ɓullar cutar a garin tashar na kawu da ke karamar hukumar gubuci a karamar hukumar wato da ke mazaɓar gubuci a karamar hukumar alasan ya ce mafi yawan waɗanda cutar ta kama ƙananan yara ne inda ya ci gaba da cewa tuni aka ɗauki samfurin jininsu tare da aikewa da shi zuwa birnin abuja domin yin gwaji don tantance cutar a baya-bayan nan dai cutar mashaƙo na ci gaba da ɓulla a wasu jihohin ƙasar nan tare da rahotannin rasa rayuka masu yawa a wasu jihohin alamomin cutar sun hada da wahalar numfashi zazzabi mai zafi tari kasala zafin makogwaro da kuma kumburin wuya to har ila yau hukumar dakile cututtuka masu yaduwa ta najeriya wato ncdc ta bayyana cewa cutar mashako wato diphtheria ta kashe mutane 80 a ƙasar nan daga watan mayu zuwa yunin bana bbc ta rawaito cewa wani rahoto da hukumar ta fitar ta ce yanzu mutane 836 ne suka harbi da cutar kuma jihar kano ce ta fi yawan waɗanda suka kamu da ita inda take da mutane 819 hukumar ta ce alkaliman sun shafi ƙananan hukumomi 33 na jihohi bakwai da suka hada da yobe katsina sokoto zamfara kaduna da kuma abuja ko a makon nan mai karewa dai an bayar da rahoton mutuwar yara kusan goma sha uku sakamakon cutar a jihar kaduna to a labarin ƙetare kuwa za mu fara ne da nahiyar afirka inda algeria ta miƙa buƙatar son zama mamba a ƙungiyar ƙasashen brics da kuma kasancewa mai hannun jari a bankin na brics tare da zuba kuɗi da ya kai dala biliyan 1.5 kamar yadda gidan talabijin na l. ennahar ya wato rawaito shugaban ƙasar abdulmajid tobone yana cewa idan talabijin ɗin ya ƙara da cewa shugaba tobone ya ce algeria na son zama mamba a ƙungiyar ne domin buɗe sabbin hanyoyin ƙarfafa tattalin arzikinta ƙasar da ke yankin arewacin afirka mai albarkatun man fetur da kuma iskar gas dai tana son ƙarfafa tattalin arzikinta da kuma ƙulla alaƙa da ƙasashe irin su china wasu kasashen da suka nuna sha'awar su ta shiga kungiyar brics din sun hada da argentina iran saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa cuba jamhuriyar demokaradiyyar congo comoros gabon da kuma wato kazakhstan china za ta zuba jari na dala biliyan 36 a algeria a fannoni daban-daban da suka hada da masana'antu da fasaha da tattalin arziki da kuma sufuri hada da aikin gona to har yanzu dai a labarin ƙetaren can a gabas ta tsakiya kuwa jagoran addini na ƙasar iran ayatollah ali khamenei ya bayyana a ranar asabar cewa ya zama wajibi mutanen da suka wulakanta alkur'ani mai tsarki su fuskanci hukunci mai tsanani ya kuma buƙaci ƙasar sweden da ta miƙa waɗanda mutane ko kuma mutanen da ake zargin domin yi musu shari'a a ƙasashen musulmi kamar yadda kafar yada labaran iran ta rawaito ya ce dukkanin malaman musulunci sun yi ittifaki kan cewa waɗanda suka wulaƙanta alƙur'ani sun cancanci hukunci mafi tsauri domin hakkin da ke kan gwamnatin sweden shine ta miƙa musu wato masu laifin zuwa ga ƙasashen musulmi in ji Khamenei ya ce malamai sun buƙaci a kashe wata yarinya da ake kyautata zaton ta zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to a fagen wasanni kuwa za mu fara ne daga nan gida najeriya inda hukumar gudanarwar kungiyar kwallon kafa ta eyimba international ta nada tsohon dan wasan arsenal da najeriya nwako kanu a matsayin shugaban kungiyar kwallon kafar ta eyimba gwamnan jihar abia alet otine ya sanar da nadin kuma kanu ya karbi ragamar jagoranci daga felix anya agu anyasi agu wadda ya jagoranci kungiyar na tsawon shekaru 24 a lokacin da kungiyar ta lashe lambobin yabo da dama ciki har da lashe gasar cin kofin caf sau biyu tsohon abokin wasan kanu na super eagles finidi george shine ya horas da kungiyar inda ya zama zakara a gasar league ta tara a bara da kuma samun gurbin shiga gasar cin kofin zakarin nahiyar afirka ta caf a kakar wasa mai zuwa haka kuma an naɗa john sam obu wadda a kwanakin baya yana aiki da ƙungiyar roma academy da ke abuja a matsayin shugaban wata ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta nigeria mai suna abia warriors to can a gasar cin kofin duniya ta mata kuwa japan da ke rukuni na uku a gasar ce ta caskara zambia da cibiyar da babu a yayin da amurka mai rike da kofin ta doke vietnam da ci uku da babu ita kuwa ingila ta yi nasara a kan heti da ci ɗaya da babu a gasar cin kofin duniya ta mata da ake yanzu haka australia da new zealand dai a rukuni na hudu denmark ta ci china ɗaya babu karan farko da denmark ɗin ta koma bugu ko kuma buga gasar cin kofin duniya tun bayan shekaru goma sha shida To waɗannan labaran wasanni kuma su ne suka kamu ƙarshen rahotannin da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci anan tashar Unity TV da ke nan birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mai sallama za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu duk at unity fm tv to a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku awal ibrahim gsm da abokin aikin shi muhammad shamsuddin kabir albashir sunana suleiman hassan da na tace na karanto muku labaran a madadin su baki daya nake mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da bibiyar shirye-shiryen tashar haɗin kan al'umma murya cikin nazari I was the head boy in my primary school, senior prefect and best graduating student in my secondary school, but drug abuse almost ruined my life. I was on an average of 2 grams of cocaine per day. I was taking 8 ampoules of pentazosine daily. European shisha, cocaine. I became a user, a dealer and a gangster. I saw other users drowning. I knew I didn't want to be like them, but I was already trapped. My family disowned me. My employment was terminated. I sold my car, sold my house. I'll go out well dressed and return shoeless, shirtless in exchange for drugs. I was seeing things that were not real and I once stabbed myself because I felt something crawling under my skin. I contacted NDLEA and started therapy. I spent three months in therapy. I spent eight months. It's easy to relapse, but your mind has to be stronger than the cravings. Drugs does not love you. You are not the one using drugs. Drugs are the one using you. Say no to drug abuse. Labaran duniya. Labaru da dumi babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje.